Assalamu alaikum jama'a yau ga mu a shirin mu na azumi na watan Ramadana ga dan Yusufa Sele ga UKL O 1 from the TikTok. Yes. To a yau kowa zai amsa mana tambayoyi ne ɗaya bayan ɗaya a matsayin wasa kwakwalwa. Za mu fara da ɗan Yusufa. Ɗan Yusufa wannan tambayar taka ci. tambayar tana cewa wace sura ce aka fara yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi da ita suratul alaq to masha Allah yusufa ya ci wannan tambaya za mu koma kan adamsi ukl 001 da tiktoka adams ukl a turanci yaren baya haduwa sai an hada da english alphabet wato a b c d a b c d zuwa z idan aka irga su da irge guda nawa ne gaba daya gaba daya eh good adams ukl ya ci wannan tambayar za mu dawo kan dan yusufa yan yusufa kai kana yin fisheries a makaranta ko to a fisheries ta yaya ake gane kifi mai ciki macen kifi wadda take da juna biyu za ka ga tana yawan fitowa da ruwa saboda tana yawan sama ta rika tsawon numfashi in tana ƙasar ruwa to idan tana ƙasar ruwa ba ta samun numfashi yadda ya ishe ta kenan eh, sai ta dole ta fito saman ruwa yan fishers kun je da dan yusuf ya ansa wannan tambayar za mu koma kan adamsi ukl tiktoker adamsi ukl idan aka ce boy boy idan za ka haɗa mana ma'anar boy da turanci ba da hausa ba ya za ka ce menene boy idan aka ce ma what is a boy what is a boy hey. Eh. Eh, hey. ma'anarsa ai zaka ce yaro dai yaro karami ne wanda yake goye a bayan babarsa kuma ana shayar da shi mama da sauransu haka ne ma'anar da hausa ko haka ne to da turanci ya zaka bada ma'anar da simple english da turancin ka ba ya ka aro na bature ba A boy. Dan Yusufa? Yes. Idan aka ce wannan bawan Allah na kusa da kai shine Adams UKL ko to shi Adams UKL dan asalin wani gari ne gashi dai a jihar Kano yanzu Adams UKL dan asalin garin lafiya ne to lafiya a cikin wani state take a Najeriya lafiya din asalin garin lafiya yana a Nasarawa bara mu koma kan Adams UKL Adams UKL who is the governor of Kano state Dr. Yusuf Nasir <laughs> Who is the governor of Kano State? Dr. Yusuf Abba Gida Gida. Okay. Ah, za mu dawo kan ɗan Yusufa. Gaya mana surori guda biyar a cikin Alƙur'ani sura ba aya ba sura suratul ikhlas daya suratul bakara. biyu suratul Luqman. uku suratul yusuf hudu suratul fajr biyar za mu dawo kan adamsi ukl adamsi ukl ka san alinu alinu eh na san alinu a kano to wane ne alinu Alunu is an actor. Shikenan? Insha Allah. To what is the full name of Alinu? Alinu Muhammad. Shine full name ɗinsa? Insha Allah. And his father ne Okay. To Alinu Muhammad kace ko? Dan asalin wani gari ne? Dan Gombe ne. Adams UKL ya faɗi wannan tambayar. Yusuf Alinu Muhammad dan fim ɗin hausa ɗan asalin wani gari ne no idea wannan tambayar zamu mu ba su bonus alinuhu dan asalin jihar jos ne a najeriya mutum biyu 'yan komedi na kamfanin ɗan musa tech sun kasa amsa wannan tambayar to zan tafi tambaya ta gaba a dan yusufa akwai wani dan fim shahararre wanda yake kan kujerar tace fina-finai akwai wani kirari da yake wa kansa bari in gaya ma sunansa ma sunansa abba el mustapha akwai wani kirari da yake wa kansa da kansa a tafiyar kamfen har zuwa nasara da aka yi a wannan gwamnatin ta kwankwasiya yaya wannan kirarin yake abbal daya sai good biyu kenan ka faɗi gaba daya to za mu dawo kan adams ukl ukl adams 001 tiktoker haka ne wane ne yake magana da yawun 'yan sandan jihar kano yake magana da yawun 'yan sandan jihar kano eh. ba dan Kano Wai an ce ban sani ma wa rabin tambaya ce amma kuma ga ka a cikin jihar Kano a zaune. Ni ba dan Kano bane. To ba za mu tura tambayar zuwa ga Yusufa. Dan Yusufa wani dan sanda ne yake magana da yawun 'yan sandan jihar kano gabaki ɗayansu dai gaskiya sunan ne ba zan iya faɗa ba amma na san inkiya ya sunansa eh kiyawa to full name ɗinsa shine abdullahi haruna kiyawa eh, abdullahi haruna kiyawa dan jihar kiyawa ne yana aiki a nan headquarter ta 'yan sanda a nan kano to ba mu da wata tambaya a nan gaba abin da za mu ce shine sai mun haɗu a episode na gaba wannan shine episode ɗinmu na farko a wannan watan na ramadana wasalamu alaikum